نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 muna hudu ko muna daren hudu ga watan safa ga watan rabiul awwal shekara ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi karatun mu har yanzu dai muna cikin kitabu tsaha kila la'alla yau mu karkare kitabin ko kuma da wani abu ne za mu tashi babi na 28 idan ba a manta ba mu fara bayanin cikin al'amari na haiba na farko malam ya buɗe wani babi na 26 mai magana ga ya halatta ga ɗa namiji game da matarsa idan tana haila mai bi masa menene alamun cewa haila ta ɗauki wannan babin za mu shiga jami'ul haibati wato malam zai tattauna ga wasu matsaloli waɗanda akwai saɓani game da su amma shi zai gwada zai faɗo madogara ta yi a in a ra'ayin da ya ɗauka cikin waɗannan ara'u abu na farko shin mai ciki tana haila mai ciki tana haila ko ba ta haila mazhabi imam malik mai ciki tana haila madogara ta yi a nan su ne hadisan za mu ambata abu na farko ke a yake akwai saɓani game da haila mai ciki saboda a adatan ana cewa alamar samun cikin ya mace shine watanta ko kuma haidata ta ɗauke a farkon da ta samu ciki ma'ana da ciki ya shiga wannan watan wanda an biye da cikin da shiga cikin to ba za ta yi al'ada ba kan haka ta sun ka tafi kan cewa muddin ciki ya shiga watan ɗaya watan biyu watan uku har watan tara gashi wata ba ta haila wannan ɗaya na daga cikin riwaya da aka samu da Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yana da riwaya ta ne amma ɗayan riwaya tashi mace mai ciki ba ta haila ɗayan kuma mace mai ciki na haila wannan an kuma samun ta da Imam Ahmad sannan kuma shine mazhabin Imam Shafi'i sannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa sannan shine mazhabin Imam Imam Malik sannan shine zaben ko kuma shine abinda Ibn Taymiyyah tafi kai ne shine abin da ibn qayyim al-jawziya ta fika yayi shine abin da ladatul da'ima lil ifta'i wal buhuth al-ilmiya ta sauri ta tafi kai ne na ciya mace mai ciki tana haila saboda ni saboda ya an ce mace na ciki ɗayan biyu ko da yake ya haila gab da haihuwa ma'ana kamun ta haihuwa ta yi hatu jini ya zo mata kamun ta haihuwa ko jini ya zo mata bayan ta haihuwa. sai an ce to in jini ya zo mata bayan haihuwa nifas ko in jini ya zo mata kamun haihuwa ni za a ce mai sai aka ce a duba in tare da naƙuda yake nifas in babu naƙuda to ni za a ce mai in ma ka ce mai haida ko ka bashi wani suna ko ba haka ba to a shari'a babu wani jini mai wani suna in ba jini uku ba ko dai ka ce mai jinin haida ko ka ce mai nifasi ko ka ce mai istihaba ko ba haka ba ɗayan biyu dole ka bashi to saboda haka sai zan ƙauni ya yi zama rinjaye a ce mai ni a ce mai haida. ina fata mun gane wannan to amma dai a fuskar riwaya ko a fuskar kawo dalili ba fuskar cewa ra'ayi da lalabi lalabi ba da kuje imam malik a wannan kadiyar حدثني يحيى عن مالك أنه Aisha ta. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة حجة عليك وأنا حديثي ظاهري لكن عند الإمام مالك أنه بلغ بلاغات كما أنك تنبيع شيء كرنجية بلاغات إمام مالك صحيحة عنده ومن تقلد مذهبه الإمام مالك ده wanda ya ɗauki mazhabin Imam Malik to duk balagani balagani balagani da imam mari ya ce dukan su ana sa wa cikin jerin inganci inda yasa dama imam malik na da wannan ra'ayi cikin malaman hadisi yana da wannan ra'ayi na cewa duk mai tsoron Allah wanda yake tika ne amintacce mai tsoron Allah ba zai dagangantar da ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ko ya dagangantar da karya ga wani saboda haka har in dai mutum tika ne la himu bil kalimi in ya zan fika ne a wajenmu dina wa kulkan fika ne to idan ya ce an ce ya ce annabi ya ce ko wani ya ce ko wani ya ce za mu dokai gaskiya fara ko ba haka ba kan haka ya ma huta sheka da kokarin har da mutanen da ya faɗa ma daga wani daga wani daga wani huta sheka yana yi sai ya ce wani ya ce ina fata mu gane wannan amma sauran malaman hadisi wanda shine jumhur kuma shine wanda imam bukhari da su muslim da duk kutubu sita sun da suka duk hadisin da ba a faɗi wanda ya faɗai ba ba a faɗi sanadi ba suna aiki ba da yakan cewa ga isi ba kila kan ci wannan amma ala kullu halin wannan na inda maliki aisha radiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتي في المرأة الحامل كما تشبه تكي ترى الدم لتنقذني أنا هذا الأوقات إذا صلى الله عليه وسلم إلى فهمتها أيكين أبو نبي وحدثني عن مالك أنه سأل ابن هشام سأل ابن شهاب shi imam malik ya tambayi babban malaminsa ibn shahab zuhuri an mar'atin hamili game da mace mai ciki tara damar ta gaji shin za mu dokai jinin haila ko za mu dokai kawai jinin rashin lahiya na bai da matsala kawai ta shiga ba ibadarta ibn shahab zuhuri ya ce kada sai ya ce ta kufa a nishanati ka za ka taɗa ga sana ta hada sana ma'ana ke nan ta shi ne fatawar ibn shahadar zuhuri shi ma mai haila ko mai ciki tana da haila kala ya haya almajirin ya ce shi almajirin imam malik ya ce kala malik malik ya faɗa mana ya ce wa za a rika al'amari a du'a nan madina haka muke wannan cewa mace mai ciki tana iya ta ga haila kuma ita ga haila sai ta haji shi ina fahimci wannan wannan shi ne ma malik game da ni game da ce mai ciki tana haila to sauran sauran hukunce hukunce da suka rataye ga mai haila mai haila tana dukan abinda mara haila kai na mu'amaloli da mijinta in ba kwanciya ba ma'ana in ba tarawa amma duk komai wani ta saba ta yi ta bashi abinci ta yi mai hidima ta share mai daki ta haska shafi jikinsa da komai tana yi ga hadisi wa haddathani an malik an hisham ibn urwata an abihi an aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا حائض wani hadisi na da zahiri ne mun gano hadisi na هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أن سند سند صحيح وهو قال كريا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تشي كنت أرجل na kasance ina shace ra'afar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashin koko kan manzon Allah sallallahu alaihi shace mai kai at-tarjili akwai tarjili akwai tatrish duk ana sa gani ana sa ga kai tatrish in yana busassan ne haka sai ka tashi da bacci ka ɗauka ko ka shace kai sai a ce fi shari amma tarjini sai a sa a wanke mutum ya tara kai ne in ma lokacin sai a ɗan ɗima ruwan zafi a kama zoba mai ana sa sabulu sai an mai da shi tsabar. sannan a kawo man shaho a shafi ko man kai a shafi sannan a kawo kum ko wani abu shi a shace mai to shi a tarjini a wanke a tsaftace in ce kuntu jiru. an gane ra'asa rasulullah sallallahu alaihi ya kasance ina wanke kan manzo sallallahu alaihi in shaje shi da mai in taje mai shi in shace mai shi wa ana hayi kuma yana da haila wani ke na ashe duk mu'amala da mace kan yi ta da haila ba za ta zo kawai ibada abba ta yi irin ibada ta san dole sai da sarki aka yi ta irin sallah irin tawafi ko mhm, wannan ke sannan abu na gaba shi jin haila shin na jasa ne ko ba na jasa ba ina da ba manta ba mun karatu kan cewa jini sauran jinai ne a kodan da an najasa a kodan da ba najasa daga cikin su jinin hana ne najasa ne jinin ne fa najasa ne ko to ina hujjar cewa jinin haida najasa ne to ga hadisi ma mali ya kawo وحدثني an مالك an هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تسمع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتطرقه ثم لتنزعه بالماء ثم لتصلي فيه انا عندي shi ya nuna da sauran hadisan da muka sani a cikin kutubu sitta na nuna cewa jinin haila da dasa ga shi nan sai dai wannan sanadin yana da wata yan makara guda mu duba imamu wanda ya kaya, ibn ya haya an حدثني أبو مراد كوين حدثني عن مالك مالك إلى بابانا يا حيا بابا بابانا الإمام مالك وأنا منجا اتصال عن هشام بن عروة لدى هشام بن عروة هشام بن عروة عروة بن الزبير عن أبي يتلقى بابان وأبا بابان عروته عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير هنا كتاب من مطلع ولأبين يتي هشام mun san dan urwa ne ko ita ku wannan matar matu, binti munziri ibn zubairi matar ishamu mu ba da ke ita an matar ishamu kira gani to ba daga rai shi mijin ba daga baba ne baba ne jiya ga mata sai ba haka yake kila an fahimta kuma a wata ibn zubairi zai karɓa hadisi bai ba a samu hadisai ne ba ga mata mai ba ina fahimci wannan amma an samu shi sha mutum ruwa ɗin nan ya yi karatu ga mata ne kila fahimta ba ta yi shi ilimi ba ya dai karatu gare ta kuma haka ba yawwa ma'ana ta samu wasu hadisan da shi mai na ko ba haka ba sai lalako gare ta sai kwasa ko ba haka ba don akwai hadisan da wani na da damar ya sadu su musamman ita mace ta ko ba haka ba to ta samu hadisan da waɗanda kila bai da alaka da su ta samu to ga sai tambaye ta saboda haka wani hadisin yake daga Hisham ibn Urwa daga Fatima mata shi daga Fatima tu binti Munzir ibn Zubayr kai a Bukhari ma haka yace Bukhari ne ya kawo yace haddathna Hisham ba shi Bukhari ce da ya ga hadisin ya kawo kan Hisham sai ya ce shi hisham an hisham ko sai ya ce haddathatni fatima haka shi hisham ya ce in ka ji ba bukhari ya ce haddathatni fatima bintin munzir ibn zubair saboda haka kawai in aka dan samu abin nan fadowa shine an abihi to malamai kuma suka yi ta lalabe to ga wa kuren yake shin ga imamu malik ko kuma ga hishamu hishamu ne bai wannan tunda shi ya san wanda ya ba labari to ko ga imam malik an ka ce to ba imam malik na ba ne imam malik sun almajirai ne da aqalani da rafi'u sun waito an hisham an fadima ko ba haka ba kenan kure ya tsallake imam malik to ga wana to da Allah ga kila fahimta tunda idan malam ya bada hadisi ya zan cikin waɗanda yabba wani ya kawo shi ne wani bai kawo shi ne ba kaga shi malami ya tsira, ku da ba da matsala kuma haka ba saboda haka duk da yawa da yake hadathani an malikin an hisham ibn urwata an fa'ima ta binti munzir ibn zubayr kun ga wannan fa'ima gawa ita amma ta hisham kuma na ambata muku kuma duk za a yasu guda dan yake an kuka riba fa'ima tu binti munzir al munzir ibn zubayr kuma haka ba shi kuma hisham ibn urwata urwata ibn zubayr kakan guda can kakan kila an gane auren zumunta ne dama ya daɗi an asma'a binti abi bakar as daga asma ya abubakar siddiq wannan mun gano ta ko asma'u ta ce ya aisha ko radiyallahu anha ta ba aisha shekara goma kuma aisha asma'u din ga ita cikin da suka fito da ita an matar a wannan ko az zubairu ibn al ko eh, ita asma ita an matar Zubairu ibn al Daga gare aka samo munzir ibn zubair aka samu babban sahabi annabi sallallahu alaihi abdullahi ibn zubair wanda ya daga cikin abadila guda hudun nan ko ba haka ba sannan ga urwa ibn zubair ko ba haka ba eh ga su da yawa saboda haka ita asma'u binti abubakar babban ya ce mijin ta babban sahabi ne asma'u binti abubakar ana ce mata zati mai saƙai saboda ta musulunta tun da wuri ta musulunta bayan an kirga an yi sansa da suka shiga musulunci akwai mutum goma sha bakwai ta musulunta kaga ita asha takwas kenan ko ko da ta musulunta mutum goma sha bakwai akwai da suka shiga musulunci kuma ita ce da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da shi da babanta Bakar As-Siddiq sun ka shiga cikin kogo din nan suka kwana uku ita ce ka sace jiki tana kai musu abinci kullum Asma'u binti abubakar ita ce mai kai musu abinci a boye ta ta tana kiyo tana bi tana bi sai ta kyakyaci mutane sai ta fada cikin kogo ta kai mota fito ana ce mata za ta nisa kaini saboda nan taka daura abinci mayafinta taka kecewa ta ta aza shi ga jaki ta hau jaki ta yi kamar mangana haka kila gane dan ta tona dan ta miyana ko da kai ne kenan sai ana ce mata an su asma'u za ta nisa kaini tana cikin waɗanda su an na ƙarshe ga rasuwa cikin muhajirat babu mace da ta rage lokacin da ta rasu wanda dai aka yi hijira daga makka zuwa madina hiya akhirul muhajirat wa fatim ta rasu shekara ta 75 bayan hijira ita ce uwa abdullahi ibn zubairi daga cikin abin da aka girgiza mata duk da dai ba aikin tana ba hatta mutu shekara saba'in da biyar tana ta na nakashi tana ita nakashi kamar ɗan shekara goma sha ne tana ita nakashi أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة تتشي وتماتا تاتم بين منظوم الله صلى الله عليه وسلم فقالت تتشي أرأيت إحدانا أنا يبقى ملاباري إذن أيضا يتكمو إذا أصاب ثوبها الدم إذن جنيت بتفنتا من الحيبة جنين هايلة كيف تصنع في ذاته البخاري cewa idan ɗayan mu ta yi haila cikin tuhon ya zaki da tuhon ma'ana da ta yi haila sai tuhon jinin ya taɓa duka dai amsa gudata, ta faqala rasulullahi sai manzo sallallahu alaihi wasallam mata sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba ihda kunna damu min alhaibati idan jini ya taɗi tufan ɗayanku kuma jini na haila falta ta sa a kai bandu a zuba ruwa eh da da ya sami shi eh, shine zan bayani sai a sa ruwa a sa akaiwa sai a kama mambukawa, sai ya zama falta qaribuhu alqabdu kila gani yau a rinka gurgurar wurin a ta karkarawa a ta karkarawa da akaiwa kila an fahimta inda ruwa in babu ruwa da swadun falta qarisku kila an gane to duk ruwa ta sun kawo haka ko faltaqarisku ko faltaqaridu saha ya yayyafa ruwa ha abu ya jike, na baha ya yi feshi, wani aka nuhi imamun nau ce al-gusulu ma'anahu al gasaru afwan al gasaru kila mun fahimci wannan ma da hau bil ma'i zai ta sabuwa ta wanke ma da zai sai ta sallah ciki kila mun fahimci wannan kan haka kenan dai a takaice mace mai haila jini ta sai ta jini haila sai ta wanke kiyasan akan haida sai aka ce lissafi shi ma haka kila mun fahimci wannan amma da nifasi da haila su ɗaya ne ittifaka ko in ce ijma'an babu sabani da shi sauran jinai nai akwai maganganun malamai da yawa daga shi kila mun fahimci wannan kina istihada da zamu shiga shi ko lahiri na ittifaka kila mun fahimta daga nan mun gama koko mun kai kusan karshe ga magana haida haida kamar yadda muka sha faɗi jini na na al'ada a hakan ce ina ce na mun taɓa wannan wannan koda cikin bulugul marami tumu na bulugul marami hayar suna da sunaye da dama masu luga suna ba ta sunaye sun kai goma ko mu ambaci suna da in manta akwai alhaidu ana cewa alhaidu wannan shi ta tahowa cikin littattafai ko kuma lafazin qur'ani ya zo da rimun yasa alhaidu ko eh yas'alunaka 'anil mahidi to akwai alhaidu sannan akwai adamtu adamtu da sa mai digagga don ku da sa'o mai ɗiga ga jini lam ya ɗalit hunna insu qablahun wala janu Allah na yaba ma ko ko na faɗin sifofin yan aljanna yace babu wani aljani ko babu wani mutum da ya taɓa keta su. har ya kisa musu jini ku. ma'ana jini kenan sannan ana ce mai a da dahiku wanda da kasa aka rubuta dariya shi yasa wasu malamai sun ka fassara waccan aya wa mar'atu qa'imatan fa dhahikat fa basharna suka ce fa dhahikat sai jinin haile barke mata wanda ya cikin wannan mu'jizoji ko ba haka ba ya shekara 70 ko 90 ta haila ko ba haka ba amma sun fassara fa dhahikat da ya dai wanda an kasan shi ala kulli halin da alhaidu ko mahidu da damsu da abdahiku in ka fassara abdahiku haida za mu ce sun yi cikin qur'ani ko wannan kenan sannan akwai al-ikibaru shi ma ana ce mai haida ikibar a ci ana cewa gatin ikibara ta kai lokacin haida kila gane sannan akwai al isam da swadu al isam shi ma sannan akwai ad-dirasu ad-dirasu shi ma da sa'u mai digarga ko ad-dirasu sannan akwai al-iraku an-nifasu ad-damsu da sinun sannan al-firaku duk waɗanda suna na haila kila fahimta al-iraq da ainun al-iraq ehem sannan an-nifasu mun san wannan ya zo cikin hadisi la'allaki na nafisti qarat na ko eh annifasu ana ce mai haida sannan ana ce mai kuma annafasu sai dai duk gudana da annifasu da annafasu kila an gane sannan ana ce mai alfiraku da fa'u alfiraku duk waɗannan dai suna na da suka ba ni da suka ba haida wannan kenan kuma da Hausa ko sun san su ko ba haka ba ana ce mai jini al'ada ana cewa kazancewa ana cewa hana sallah ana cewa dakatar da sallah ana cewa alamar balaga ana cewa watan ta ya kama da dai sauran wasu abubuwa da aka yi ta faɗi ko yawwa to masha Allah eh ana cewa ta shiga gida to duk ga abubuwan nan dai eh eh duk ga sunan da yawa su ma mun san dai dan kyakkyatawa da aka yi ko to alhamdulillah to karatu na gaba shine babul fil istihabati ko fil mustahabati istihada yana cikin babin da ya ba malamai kuma ya ba malamai matsala har yanzu istihada ba don har yanzu kai tsaye amsa guda mika ka istihala amsa ta mai hoɗi, likitance da shari'ance da al'adance ko ba haka ba illa dai a yi ta faɗi ana aka kawo abubuwa kala kala ba an ce ba a sani ba amma yana da cikin dai abubuwan da ka ba da matsala sosai kwarai da gaske amma dai ala kulli halin abin da ya danganci malamai ana a babin fikiru babin ibada duk abin da ba haila ba sannan ba nifasi ba yazzan jini na mai zuba babu kakkattawa to sai mu ɗauka istihala bai hana ibada shi ke muka su mu gano kawai in kana son ka huta ka gano haida ka gano nifasi duk abin da ba su ba kuma ba jimuwa ba istihadatun cewa a gano istihada ba ta matsala aka son a gano ba kawai hailata da nifasi suna aka son a kokari ka gane me ta hada ba ta da wani hukunci mai hana ka ibada ko ko mai sa wani abu ko mai hana zamantakewa ko mai hana saki ko mai hana aikin haji ko wani abu mai kamar ina fata mun gane wannan istihada tun zamanin mun sallah sallah akwai masu yin ta imam ibnu hajar al-asqalani a cikin fatahul bari nashi sai da ambato mataye wajen guda goma ko fiye bisa sha ɗai masu masu istihada zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kaga istihala ana yin ta ba an ciwo na nawayoni Allah ba kamar kuma ciwo na wanda ke ana da fargaba kwarai saboda duk abin da ka zubar jini ko da yaushe to akwai haɗari ko ba haka ba to gashi nan dai babun fil mustahadati ga istihada hadisi uku na gare mu hadisi na uku suka warware mana komai to alhamdulillah mun karance su a cikin bulugul a ɗaya bayan ɗaya ko ba haka ba saboda haka nan wasu malam ya kawo wasu daga ciki a dai akwai dai hadisin faɗi mafi binti abi probation wannan shi na malam ya kawo sannan akwai hadisin hamna wanda a hamsa illa nasa'i sun kawo shi ko ba haka ba eh sannan akwai hadisin ummu habiba waɗannan hadisai guda uku fadima binti abi hubaishin hamna eh sannan dawa sannan da ummu habiba waɗannan hadisan su suka zo ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya warware matsala istihada fadima binti abi hubaishin shi hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantas ga mace da tana iya gane launin jininta misali ta san launin haida wani ta kai ga launin sa sannan kuma ta san launin istihada kaga shi kenan alamarinta ya kare hadisin ummu habiba shine wadda kamun ta fara haid kamun ta fara istihada dama ta san kwanakinta na haida kowane wata tana kwana kila biyar biyar kowane wata kaga ita ba matsala Ko kowane farkon wata ta kai su ko tsakiya wata ko karshen wata da lokacin ya zo sai ta kaddara makan tana haila shikenan in lokacin ya wuce kuma shi shikenan ta koma sallata da azuminta hadisin ummu habiba ina fata mun gane hadisin hamna kuma ga wadda bata san launi ba kuma ta manci al'ada kwanakin da ta kai ta manci ita ko miza ta yi sai ta dauki kwana shida ko kwana bakwai ko wani wata kawai ko wani wata ta zaba kawai da ta ga dama ko farkon wata ko tsakki wata ko karshen wata ta yi kwana shida ko bakwai ba ta sallah ba ta azumi ba ta sauran ayyukan ibada ta kaddara makanta haila ta kai in ta wuce in kwana shi ta ɗauka kwana hudu ta ɗauka shi ke tana da tsarki in kwana bakwai ta ɗauka kwana uku ta ɗauka tana tsarki to waɗannan su ne kashe-kashe na mai istihara ina fata mun gane wannan to ga hadisin farko حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش wannan sanadi mun san shi mun saba da shi fadima in ji aisha radiyallahu anhu matan manzo sallallahu alaihi wasallam tace fadima binti abi hubaishin ta zo inda manzon Allah tace ya rasulullahi ya manzon Allah inni la adahu ya rasulullahi ban ganin jini ya kace ina jin karatun wancan zafi mun ci a kace wa jini la adahu ban ganin jini na kace kullun zuba jinnika ya rasulullahi shin tambaya afa ad'u salata zan bar sallah bai taba kacewa ba fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce mata a inna ma zalika irqun ai wannan wata jijiya ce wani silale na mai zubar da jini malaman luga suna ce wani irkun adil adil malaman dibbu dibbi na musulunci ba ba cibbu ba yawwa sukan ce a wata jijiyata mai zama mai rauni wadda ɗayan biyu ka kawo ko rauninta ko bugun shiɗan sai shedan ya buge ta ko ko rauninta sai ya zan ta kasa kwantarolin jini ko ta kasa da jini kullum tana zubar da shi kila an fahimta na dai sauran wasu abubuwa da malam masu likitanci sun ka ambata to irq wannan jijiyat mai gudan jini ba jijiyat ba wannan jin da ki gani ba daga mahaifa yake fitowa ba ba matsala al'ada ta ba wata jijiya ta mai kawo shi wa laysat bil haidati ba haila bace saboda haka abinda an magana fa idza aqbalatil haidatu idan haila da an ka sani ta kuskanto ta kwaran wanda ita ce haila fataru kisalata take daka ki ba sallah fa idza dhahaba qadaruha idan kwanakinta ko qadaruha launinta kila an gane ko qadaruha gwargwadon ta yawanta duk sun fassara haka idan ya tafi ya wuce fa ghasilid dama anki wa salli sai ki wanka sai ki sallah wannan ruwaya ta Imam Malik ta dan tsallake kalima guda wadda ta ta hito cikin Abu Dawuda manzo sallah sai ya ce mata inna damal haidi damun aswad yu'raf ai jinin haila baki na shi kila an fahimta jinin hala jini na baki ma'ana sai ya bata launi wanda ana gane jin hayar da shi kila an fahimta to mana jin mun rika bayanin na cewa jinin hala ba kullu ya zama baki ba ya danganta daga kabila zuwa kabila daga wuri zuwa wuri daga ci maka zuwa ci maka kila an fahimta mai wannan yana zamuwa ne yana zamuwa aswadu yana zamuwa sufuratu yana zamuwa humratu yana zama baki yana zama jajawur sannan yana zamowa mai surkin yalo yalo dorawa dorawa sannan yana zamowa kudura kila an gane kuma duk hadisai sun zo da su kala kala sai an malamai suka yanke hukuncin ko suka fahimci cewa ashe yana canzawa saboda ci mace ka gane ba dole ka samu bambancin jini ga wanda ka cin rama ko ba haka ba da tuwon dawa da tuwon kaza kasari ko ba haka ba dole a samu bambanci da mai shan madara ko ba haka ba da jus ko da dai wasu abu dole ka samu bambancin launin jinin ko eh kana samu bambancin dole a samu launin bambancin jinin ga wadda a bisa tsaunuka cikin duwatsu da wahala da wadda a cikin wurin sanyi tana shan AC dole ka samu wannan bambancin ko yawwa shi yasa sun ka gano cewa har suka gudanar da wannan bincike na kowane yanki na duniya ya launin jinin su yake aka gano ashe kowane yanki suna da launin jinin su shi yasa inna damal aswad damun yu'rafu wasun kai musu sunai suka ce jinin haila ai ba baki na ba saboda mi saboda a yankin su ba a jinin haila baki ko ba haka ba to sai suka manci da cewa wannan hadisi na mai bakin na akwai hadisin na yan ja akwai hadisin na yan yalo kila an fahimta eh hence in kana son ka hada hukuncin sai ka hada dukkan hadisan saboda haka hadisin jinin na iya zama ja yana iya zama baki yana iya zama sufra ina fata mun gane wannan to sai mun sallata a cikin wannan hadisi ya bata launin jak bakin he kuma ya zan da shi mata binta Abi Hubaishin ta gane launinta, yanzu ga duk wanda ka gane jinin ta bakina ta san jinin halatta baki na to na halasta huta sa'ada duk bakin ya zo haila ce da zaran ta ga launin bakin ya kau jawur ya koma ya canza kala to istihada mun gane wannan wannan ke to ga wani nan kuma malaman hadisi sun ce hadisi gudana amma wancan na farko an same shi ga Aisha radiyallahu anha wannan zaman baka yanzu an same ga Ummu Salama gashi nan wahdatani an malikin an nafi'in an Sulaiman ibn Yasar an Sulaiman ibn Yasar an Ummi Salamata ko ba haka ba ita ma zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana daga cikin hikimomin manzo sallallahu alaihi wasallam hikimomin manzo sallallahu alaihi wasallam biya a aure imamu sabuni muhammadu sabuni mai sufu da tafasir ya yi wani tafi wanda yake ce mazaujatin nabi har ba da hikimomin auren kowace daga cikinsu ko ba haka ba ya ce saboda suna ba da gudunmawa ga manzo sallallahu wajen karantar da abubuwan da yana da nauyi ga manzo sallallahu alaihi karantar da su ya ce kamar irin kamar irin da sun ka danganci haila ko ba haka ba da nifasi dami dami sai ka misali in mun ka diba duk hadisan haida akasarinsu su ga mata mun ka same su mata annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da babu su fa eh kaga ya za mu samu na hadisai tunda namiji bai haida ko ba haka ba eh, eh. daga ummu salama wani hadisi dai shi ma inganta a hanyar sanadi ne daga imam malik daga nasir maula abdullahi bin umara daga takwaransa kuma abokinsa kuma ɗan tawaye shi dan lokaci guda tsaran shi Sulaiman ibn Yasari da wannan za ku ɗan yi mulahaza wani abu ashe tabi'i ko yana karwa daga tabi'i dan uwa ne ko ba haka ba eh duk aboki na karbuwa ga aboki kai ma an samu hadisin da yan tsara guda biyar ya yi rawata sai da tabi ya karbo ga tabi tabi ya karbo duka gaba ɗaya sai da ya rawata ya gama yawon mutum biyar sanattu mai faɗa ga sahabi shi yasa malaman hadisi malaman ka cewa idan ta yayi irsali ya tumace daga manzo sa annabi ya ce dai ko ana tsoron ya zan hadisin nan ba ga sahabi ya ji shi ba tunda tabi yakan yi karɓa hadisi ga tabi dan wani ko ba haka ba to kuma yana yi wa tabi in ba mu san shi ba ko ya zan da'ifi ko wa ko wa kila fahimci wannan daga cikin ka'idodin suka sani cewa mursali hadisi ne da'ifi ala kulli halin wannan da ya inganta daga nafi daga Sulaiman bin Yasari Musa Suleiman ne Salim shi cikin ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina guda bakwai ko Sulaimanu Kharija ala kullum kullu man lam a bi aymatin ko wa qismatuhu hudiza al haqq kharija ko mhm. ya Sulaiman ibn Yasarin daga wa daga Ummu Salama radiyallahu anha mata annabi sallallahu alaihi wasallam annamra'atan wata mata da sun kace ita ce Fadimatu binta Abi Hubaysh an gane ba haka masu fassara suka ce wata mata kanat tuhura quddima ta kasance tana zubar da jini tuhura quddima tana zubar da jini babu kakkattawa malaman luga sun ka ce da araka da haraka duk ma'anar su guda da ka sa ha da ka cire ha ka sa a duk ma'anar su guda a haraka da kuma mi araka iraqatu dami ko zubar da jini to ita ma wannan tuhura quddama tana zubar da jini. ne ma'ana jini bai tsaya mata sai ya hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam fastaftat laha ummu salama sai ummu salama ta ta tambaye mata manzon Allah in mun ci wancin hadisin Fadima ne ko to bari mu kare sai mu ga za mu hada su don hadisin hadisin Fadima bintu Abi Hubashin ko can ga Aisha mun ce ta tambaya gare da kanta nan ko mun ce an ka ce ummu salama ta tambaye ta manzon sallallahu alaihi wasallam ko to ya an kai haka tunda lalle lalle in dai tambaya guda ta to ko ita yi ko kuma guda ne ta yi ko ba haka ba sai mu ce kuma duk haka take ta yi an yi mata amsar bari mu ji amsar shi ta bambantu ita ummu salama ta ce ta tambayan ma faɗi mata minta abu hubaishin manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata litanzur ila adadil layali wal ayyami allati kanat tahiduhunna tahiduhunna min ash-shahri qabla an yusibaha alladhi asabaha falta ruke salata kadara zalika min ash-shahri fa idza khallafat zalika faltaghtasil thumma litastaghfir bi thawbin thumma litusalli wannan amsa ce ga wadda ni ga wadda ta san kwanakinta ta san tana kwana biyar ko kwana uku ko kwana biyu ko ɗaya ko bakwai ko goma kamun mi kamun matsalar istihala ta same ta ya isalinta ita matsalar ta kawai kwanukan nan da ta saba yi su ba ta rinka ɗauka ga kowane wata idan watan ya zo sai ta jira waɗannan kwanuka biyar ɗin in su ta saba bi sai sun wuce sai ta kama ibada ta kila mun gane bari mu jiya faqala sai annabi ya bada amsa yace litanzur tayi dubi ila adadin layali wal ayyami ta kirge ta duba kwanaki da darran da ta kai allati kanat ta'iduhunna min ash-shahri qabla an yusiba alladhi asabaha kwanakin nan da ta kai kamun abin da ya same ta yanzu ya same ta ma'ana istihada kwana nawa ta kai dare nawa kwana nawa ta dube su in ta kiyaye ko kwanakin nawa na to fal ta taruki salata kadara zalika min ash-shahri waɗannan kwanakin da ta saba yi to da sun ka zo ga kowane wata sai ta bar sallah ta bar ibada wannan kwanakin gwargwadon wannan kwanaki ga wata idan tabbari fa iza khallafa zalika idan tabba kwanakin nan baya sun ka wuce faltakta sai ta yi wanka wankan wa jinin haila kila an fahimta amma jinin ai bai bazzo ba tunda istihala ce to shi ko jinin za ta yi mai sun litastafir sai ta yi kuzungu ta yi ta tasa ta yi kirshe an gane kirshe kuzungu amma kirshe dan wanta sai an sa wani abu an toshe ta sa kada irin yanzu sai ta sa pad ko yawwa sai ta taushe wurin don zubar jinin sun fir da saubin sai ta sa tuba ta toshe wannan wurin fitar jinin sun mali ta sale ta ce gaba sallarta kila an fahimta kenan wannan shi a hadisin wadda ta san al'adarta kamun mi kamun istihara ta zo mata sai ta rinka zama kwanakinta to idan eh, wada malamai suka ce in hadisin mata binti Abi Huwaishin ta an ce hadisin mace gudana in haka ne to sai mu ce ya za mu haɗa su sai mu ce eh, farko ta aika ummu Salma ta tambayin mata sai zane ta zan ita ba ta gane kwanakinta ko ba haka ba sai ta shiga cikin sai ta zan confused sai ta zama ta shiga cikin rashin sani ba ta san wanda za ta yi ba tunda ba ta kwashi kwanakin kan haka sai ta zo da kanta ta yi tambaya sai da ta yi tambaya ta faɗa manzo sai ita ba ta san kwanakinta ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to akwai alama shine jinin haida shi baki na in ga wannan alama to shikenan ki bar sallah ki bar azumi in wani alama ta wuce alamar jinin haida ya wuce sai ki koma azumin ki da sallah ki da sauran ibada kina fata mun gane wannan wannan alhamdulillah wannan shine kauli rajihi na cewa hadisin mace gudana amma in kuma ka raba shi to wannan sai a ce shine ya fito ga hadisin hamna kila an gane hadisin hamna ko hadisin ummu habiba hadisin ummu habiba wannan kenan to sai hadisi na gaba shin mai istihala tana wanka wanka istihala ko ba haka ba i eh, tana wanka istihala ko ba haka ba akan wajibi ko akan wanka istihala kula fa ba kan haila ba akan wajibi ko akan mustahabbi shi as-sabanin ɗaya kenan ko mu rike sabanin na biyu yaya taka wankan kullun ko sallah dut ko ba haka ba sai ce muku kowane hadisi ya zo da shi rututu shi yasa abu dawud ya kawo dukan hadisan ya kawo hadisan daga cewa mai istihada za ta yi wanka guda shi kenan Mai wuce ka wankan ne ta yi wanka sadda jinin ta ta warke istihada ta ɗauke. ina ba ta mu gane wannan shi kenan ta yi wanka ɗaya kenan guslan wahida shi kenan da ya gama wannan babe sai kawo cewa a'a sannan kuma akwai hadisan da ka nuna ta hada sallah biyu ta yi musu wanka ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka ta hada magariba da isha'i ta yi musu wanka subahin ta yi mata wanka kenan haka ya gama da wannan babu sai kawo babin kai akwai hadisan da kan kowace sallah sai ayi mata wanka kenan mi sallah biyar ga yini to wanka biyar azhur wanka la'asar wanka magariba wanka isha'i wanka subahin wanka akwai wanda ka ce sai gama da shi sai ka a'a sannan akwai hadisan da ka cewa 24 hours kila an gane min zuhurin ila zuhurin ta yi a zuhur to ba ta koma wanka sai gobe da zuhur in dai wankan abin gana wanka istihada kila fahimci wannan eh to sannan sannan kawo cewa kuma akwai wadda ka cewa akwai hadisan da ta gasulu marra fil yawmi marra ya kawo hadisan ta kuma ta wanka a dai ni ba a ce a zuhur ba ko da sa ta gada ba ko da kadde ta yi ni ba ta yi wanka ba kila an gane saboda haka sai da haka a kawalu guda shida amma dai cikin hadisan akwai masu rauni akwai wanda ba a hujja da su akwai waɗanda suna ɗan dubuwa sai dai hadisan da a cewa a haɗa azal asa a musu wanka a haɗa magariba da sha a yi masu wanka sannan a yi ba a yi mata wanka hadisi na tabbatacce shi wannan ya tabbata kila mu fahimci wannan sannan kuma hadisin a ta yi wanka ɗai ba a ɓamaci koyi ba kuma ingantacce na ya tabbata kiwanka sai ya ce shi hadisin bukhari ko su uh, maktasili sannan ya ce mi wata wadda ili kulli salatin sai ce ta yi wanka arwalla ko wace sallah sai yawa arwalla kaga wanka guda saboda haka hadisai na cewa wanka guda ko kuma a hada azhar da la'asar wanka magariba da isha wanka su ba a wanka su sun kafi inganci da haida saura amma duka dai akwai su to sai mu ce a shi mazhabin imam malik wani ya dauka shi an magana nika son in kai go wanda ya dauka shine ta yi wanka guda idan haida ta dauke istihara ta dauke kila fahimci ni idan istihara ta dauke ta yi wanka guda ba ta wanka kullun ba ta wanka a zuwa la'asar ta hada magariba da sha ta hada su ba ta a ta yi wanka guda dalili ga hadisi kila gani to amma sai ka wannan hadisi hadisin habna ko ku hadisin ummu habiba an gane ba za mu magana kai ne ta hanyar riwaya sannan da hanyar mi da hanyar matanin hadisin diba hadisin حدثني وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاد فكانت تغتسل وتصلي سمو دي مسألة حديث لما كان دي مسألة حديثة فاركوني لك إمام مالك لك إمام مالك هشام بن عروة با مثلا هشام بن عروة لك بابا عروة بن الزبير با مثلا عروة بن الزبير لك كرم الصحابية زينب بنت أبي سلامة من سنة أم سلامة أيكو wadda ita ce tabba mun sallah sallan uzur na cewa kar ta aure ta cutar da shi saboda tana da yar karamar yarinya ko Zainab binti Abi Salama ya Abu Salama mun Abu Salama babanta an yi mai rauni a yakin Uhudu aka yi mai rauni kuma raunin nashi ya kumbura ya zanye ta jan raunin ya ta jinya ya ta jinya to har dai ya zan dai shine dai ajalin shi bayan jinya watanni a jumadal ula shekara ta hudu Allah ya mai rasuwa mun san lokacin rasuwa ta da zai rasu ma sai da aka aka kira mun sallah sallam ba annabi da kai ne shi ya shafe shi haya addu'a shafe shi ko Allahumma ghafir li abi salama ko eh wa khaluqu fi aqibihi wa ja'al fil mahdi haka zuwa karshe dai shekara ta hudu bayan hijira to bayan ya rasu na kamun ya rasu da mata ba mata ce ummu salama ita matan manzo sallallahu sallan ya ce ya ji wani karatu ga annabi duk wanda musiba ta sama ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai wanye mai wannan musiba kuma zai musanya mai da mafi alkhairi ga wanda ya rasa zai ba bashi mafificin abin da ya rasa tun yana raye faɗa mata hadisi ko yana rasuwa sai musalma ta ce to tunda annabi ya faɗi lalle magana annabi gaskiya ce amma ina ni ina samun wanda ya fi abu salama tana dibin cikin shi kaga nan zaka gane daraja Abu Salama hatta kama dibin cikin sahabbai kai Abu Salama a ce ma bale wanda shi, to haka ne dai lokacin da Abu Salama ya rasu tana da cikin wagga Zainab din kila an fahimta tana da cikin Zainab haihuwarta Zainab shi ya kare a iddarta tana haihuwa ta samu idda ko to ta kare idda ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko yana bidda mun san dai kissa da ta faɗi wannan inna lillahi inna rajiun allahumma khalifni fi musibati abun san hadisin sosai to ga da tana haihuwa ga ƴan tsutsuwar yarinya kaga fitar ga za ta dan cuta manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangare to a takaice dai annabi aure ta to ita wannan Zainab ita ce ta tashi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga tarihin ta kana irikewa an yi ta shekara ta hudu bayan hijira ko ko kuma a ce ma an yi cikin ta shekara ta uku bayan hijira to ita din sai ta ba mu wannan hadisi annaha ra'at zainaba binta jahashin to na adda matsalar ta ga zainabu bintu jahashin wacce zainabu bintu jahashin sai aka ce allati ta tahta abdurrahman bin auf mata abdurrahman bin auf to ana matsalar saboda mi saboda mun san zainabu bintu jahashin bata aure abdurrahman bin bin auf ba ita ce matar zaidu in kunta tarihin zaidu ko ba haka ba ma. kaza zaidu min ha wadara ko zawajnaka ran da zaidu ya sake ta sai manzo sallallahu alaihi ya aure ta bata zanna karkashin wa ba bata tana ko masoso ko kusa ta zanna karkashin Abdurrahman bin Auf ba to na amma kala kila fahimci wannan sai aka ce to ko ya san kure can ko kure nan ko mu ce Zainab ko ba haka ba lalle ita ta Zainab bintu Jahashin sai mu ce inda akure cewa Allah ti kana tata abdurrahman bin awf shi akure ko ba haka ba ko ko mu ce a'a ti kana tata abdurrahman ibn awf shi a daidai to ba zainab ba sai mu ce mi ummu habiba da ita amma ta kuma ummu habiba ita ma tana istihada kuma ita hadisin ta da an ka ba tana iya bambance kwanakin ta in kun kuma shine hadisin da musulmi ya ruwaito umkusi kadara ma ta habi suke haida ciki ko ehin ki zana gurgudai da hala kika ni ka rike ki sun kashe to wannan na an ka samu matsala kuma abin da yasa an ka samu ga matsala ita jahash eh, shi bintu jahashin bintu jahashin ga su uku na akwai zainabu bintu jahashin ko sannan akwai mi ummu habiba bintu jahashin sannan akwai hamna bintu jahashin duk mun san hadisan su ko cikin bulugul marami akwai hadisin hamna bintu jahashin wanda ya bata ke zanna kwana shida ko kwana bakwai ko ba haka ba hadisin hamna na bintu jahashin sannan akwai hadisin ummu habiba bintu jahashin ki zanna gwargwadon yadda hala kika rike ki ko ba haka ba duk ɗayan bintu jahashin bintu jahashin na sannan ga zainab bintu jahashin matan manzo sallallahu alaihi wasallam dukan su kuma suna istihada kila an fahimta to shin wanga hadisi zainab bintu ummi salama bintu abi salama shin wa ta gani hadisin wa na tarwaito hadisin zainab bintu jahashin ko hadisin hamna bintu jahashin ko hadisin ummu habiba bintu jahashin duk dai ta jahashin na ko ba haka ba to amma wa ta gani to in an ka ce ummu habiba sai a ce hadisin ya miki in an ce zainab to sai a ce akwai matsala don ba ta zina karkashin wa ba karkashin abdurrahman bin auf ba in ka ce hamna sai a ce shi ma akwai matsala duk bata tana karkashin wa ba abdurrahman shi awa bijinta talhatu bin ubaidillah sai daga cikin asatul bashara bil janna kila an gane shi yasa suka ce nan wahamu na yafa to malamai da yawa wasu daga baya sun yi kokarin su tsirar da imam malik daga wannan wahami su ce a'a akwai wanda ya kawo nan duk da malamai dai ba su karɓai ba na cewa ai dukan matan da hamna da ummu habiba duka ana ce musu zainab zainab hamna zainab take ummu habiba zainab take mata annabi zainab take sai an ka bama mata annabi zainab aka sa ma ɗayan zainab lakabin hamna don lakabina aka sa ma ɗayan zainab ummu habiba don kunya na kinaya na don a bambanta su da mata annabi kila an fahimta sai an ka bar su haka nan to in ko haka na sai mu ce to ya warware kenan ita yau Zainab bintu Abu Salama sai ba ta yi da kunya ta Ummu Habiba ba sai ta unhani da sunanta na ainihi wanda sani da kun gane sai ta ce ra'aitu Zainaba binta Jahashin allati kanat tahta Abdurrahman ibn shi ta ƙara fassara tace allati kanat tahta Abdurrahman ibn Auf kila gane to ko malamai sun tafi kan haka sai dai sauki yace to wannan kokarin dai a kukutar da Imam Malik na da wahani ko haka ba to ala kulli halin ni za mu ce kan haka gaskiya ibn abdulbar ya ce wahami na ko ba haka ba ya ce wannan akwai wahami ciki hakikatan za a ce ummu habiba binti jahashin allati kanat tahta abdurrahman auf haka yata kawai kadan a cikin at-tanfidu nashi ala kulli halin dai ga suna mun ka samu matsala ko amma hadisin akwai shi ko shikenan mun huta kuma in ka ce zainabu ko ka ce ummu hamna eh ummu habiba ko ka ce hamna dukan sahabiyat ko ba haka ba to kuma shi muka so mu samu kuma ga hadisin to mun samu wannan sai mu ce mi sai mu ce ita wannan buyar Allah wa kanat tustahar ta kasance tana istihada to fa kana taghtasilu wa tusalli ta kasance tana wanka ta yi sallah taghtasilu wa tusalli amma ba ce kullu salatin ba ko sha hujja imam malik kawai dai an kai eh, jin hali in jin sada ya dauke sai ta wanka shi ke ta cigaba da sallar ta taghtasilu wa tusalli kila an gane ba amma in mun ka ce ummu habiba ce ko ba in mun ka ce hamna ce to za mu samu in mun ka ce nan yanzu ba matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta hamna ce to za mu samu matsala saboda hadisin ta ki hada azhar da al'asar ki musu wanka guda ki hada magariba da sha ki musu wanka guda ki yi su bayan ki musu wanka na hamna haka an kace in mun kace ummu habiba ta mata abdurrahman bin auti ko ba haka ba to ita ko hadisin ta yake summa tasili wa salli sai aka ce fa kanat tagtasili li kulli salatin haka imam muslim ya ce shi kuma ita ita ko ummu habiba ta mata abdurrahman ko wace sallah sai ta yi to in ko ita ta ko ba haka ba kuma ita imam malik kanuni da hadisin ta ko ba haka ba to hujjat bata shiga ba don ita waccan ummu habiba ko ta sallah sai ta wanka ba tana wanka guda ba kila mun fahimci wannan su sarkiyat amma in mun kace kuma Zainab matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta ko ba haka ba sai mu ce to wannan yana yiwa yanzu haka yake ita ba a samu kowace sallah ba a samu sallah biyu ba tana sallah wanka guda shikenan ta wuce wata ko ba haka ba to mun kace ita sai hadisin fiqh dai sai ya fita ya zan yana goyon bayan fatawa Imam Malik mun fahimci wannan sai dai kawai in ko mun kace ita ta to sai mu ce shi ko matsin da an ka samu Ki kana ta ta Abdurrahman bin Awf shi an ka samu to alhamdulillah amma ta hanyar isnadi hadisi na ingantacce mu yi hankuri bari mu gurguje mu yi a gurguje mu shigar da wannan hadisai lokaci yayi kam wa hadathani an malik an sumay maula abi bakr ibn abdurrahman daga sumay shi sumai din nan fika ne a cikin tabakatis sadisa tabaka ta shidda yake dama imam malik tabakatis sabi'a yake shi kuwa ga cikin tabakatis sadisa maula abi bakar ibnu abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al makhazumi shi wannan babban tabi'ina kuma tika ne abidun faqihun shi wannan to sumayyu bararin bawansa ne yaron gidanshi ne an alƙaƙa ibn hakim ƙaƙa ibn hakimin shi ma tabi'i min tsabakatar rabi'a thiqatun tsabakatar rabi'a yake wa zaid ibn aslam da zaid ibn aslam shi ko zaid ibn aslama bararin bawan umar ibn khattab kila an gane shi ko cikin tsabakatar salisa to da ƙaƙa da zaid ibn aslama arsalahu sun aika shi sumayyu kila an gane shi malamin imam mali a cikin wannan hadisi sun aikai zuwa wa ila sa'id bin musayyibi zuwa ga babban tabi yana tabakatin saniya shi kuma yanzu ga dan tabakatin rabi'a da tabakatin salisa sun tura almajirin su ya ta zuwa ga babban malamin su ya musu tambaya wanda a shi tabakatin saniya ni zai tambaye musu yas'aluhu kaifa taghtasilu almustahadatu shin mai istihada ya za ta yi wanka shin kullun ko kowa sallah dut ko wanka biyu ko wanka uku to ga wadda ce ta da sai ce ta hata min ɗorin ila ɗorin, haka ya ce ta ce wanka guda ta kai in dai hailata ta zo yanzu duk ta gane haila ko da kwanaki ko da canjin jini ko da kaddar kwana shida ko kwana bakwai in hailata ta zo to in hailata ta ta yi wanka ɗaukewar haila to ba ta koma wanka sai ta koma wata haila ta samu tsarkin wannan haila sannan ta wanka min duhurin ila duhurin kila gani to yace haka ta kai yace wata wadda li kulli salatin amma kowace sallah mata wanka fa in ba hatta in ba hatta mu injinin yana zuba kullun yarin jayeta istafarat sai ta yi uzungu sai kirshe sai ta sa pat ta sa wani abu ta toshe al'auratta wannan fatawawa fatawat sa'id ibn musayyabi fatawat zaid ibn uh, uh, zaid ibn aslam fatawat qaqa wadda sun ka ba sumayyu shi ku karanta da imam malik kila gane shi yasa ga malikiya wankan istihara su ce mustahabbu kila gane wannan وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه توقع عروة بن الزبير أنه قال ليس على المستحادة illa an tarata sila ghusulan wahida shi ko gare mai istihada wanka guda ta kai in ta yi shi thumma tatawadda'u ba'da zalika li kulli salat kila mun gane wannan kala yahaya kala malik haya ce malik yace al'amru indana al'amri a gunmu annal mustahadata mace mai istihada idza sallat idan dai hatta yin sallah ma'ana haida ta dauke yanzu jini istihala dina ya rage to anna li zawjiha an yusibaha ya halatta da mijin ya zo gare ta ya halatta ma'ana mai istihada babu illa ko da mijin ya zo gare ta wa kadhalika nufasa haka nan mai jinin biki idza balagat idan ta tuke a kasa ma yumsikun nisa addamu ta tuke kwanakin da jini ka tsare mata kwanakin da jini ka tsare mata masu mi masu jinin biki kwana arba'in ko to idan ta tuke su to yanzan jinin bai dauke ba ita ma mijin tana izo zo mata yace fa in ra'ati dama ba'da zalika ko da ta ga jini bayan haka fa innahu yusibuha zawjuha ya halatta mijin ta zo gare ta don jin istihala na wa inna ma hiya bi manzala bi manzilatil istihala take ina ganin mun gane wanga fikihun qala yahya qala malikun al-amru indana fil mustahadati al'amari a wajenmu ga mai istihada game da wankanta ya ce ala hadisi hisham ibn urwat an abi mun ɗauki hadisin hisham ibn urwat an ka samu daga babansa ya ce wa huwa a habbu ma sami'tu ilayya fi zalika duk cikin hadisai wannan wanda ne jirai wannan shi an mafi soyuwa zuwa gare ni na cewa ta tasilu guslan wahida kila an gane wannan to wannan ina da nan za mu tsaya ko insha assalamu alaikum warahmatullahi mai tambaya na cewa assalamu alaikum don Allah malam gefen aƙida menene bambancin cewa ina ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ina ji wani ya danganci yare ko dai ban san bambancin su ba duk dai kana son annabi ne ko ina ƙaunar annabi ina son annabi da dai kila akwai masu hausa da su yi mana fashin baki game da kauna da so bambancin su hakila mu gano cewa in ba a sa ɗaya ga annabi ko ana sawa eh amma dai ga hali ga zahiri da kauna da so kila duk ana amfani da su ko yawwa lalle akwai masu hausa boyewa dai suka yi akramakallah wannan yace assalamu alaikum Allah ya gafarta malan kuma ya kara masa lafiya tambaya ta ita ce shin ko akwai watannin da idan mai ciki ta kai su za ta yi haila ko kuma a koyaushe lokacin ciki za ta iya yin haila e koyaushe cikin cikinta daga wata ɗaya ko wata biyu ko uku har zuwa wata tara tana ita ya haila bayan ka koma cikin nan kasa kasa cikin akhdari ya kakkasa masu ko ba haka ba ya kawo mai wata uku ya kawo mai wata shidda ya kawo mai kasa ga haka nan ko ehin hadda na'am ida wani hawa ha ba haka eh, in ya ce mai wata uku sai ya ce wani hawa ha in ce mai wata shidda ya ce mai na hawa ha a takaice dukkanin dai cikin kwanukan ciki ko in ce cikin watannin ciki ana iya a hailat na iya zuwa wannan kenan ya ga jini sai a dokai haila matsawar ba na ciwo na ba na'am kamar game da so da kauna wasu nasu suna cewa wai so in ka ce kana so naka ka kaso ka so naka amma in kana kauna abin wani har suna bi da misali suka ce yanzu mata abokinka mi za ka ce mai kana son ta ko kana kaunarta hmm? mata abokinka abokinka na na kudda kot to za ka ce kai wala wani ina son matakka za ka ce ko ko za ka ce wani ina kaunar matakka ko eh to ina jin dai waɗannan kalmomi na masu hausa ya kamata su yi kusa su fayyace mana wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara mu malar lafiya malar da Allah menene hukuncin wanda cikin sana kuka yana jin rihi ya matse ta har aka gama sallashin akwai sallarsa ko kaka to ibn hazmin kai tsaye yace babu sallah kai tsaye saboda ni saboda hadisin yace la salata bi hadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani haka kai tsaye yace duk abin da za a cewa tawili na ko ba haka ba babu sallah ga abinci babu sallah boli ko kashi ko in ce tusa ko ko bauli na fito mutum yana macewa akhbasani abinda kai ta da dubura da abinda kai ta ga zakari in kakkace biyu an kace ka cire guda mhm. aka ba tani ɗauki guda minar duburi guda minar zakari sai zan biyu kenan ko sai ce kan haka tun da manzo sallah sai ce wala huwa yudafiul akhaba tani da zaran ta taso kan mace babu sallah kila an fahimta sauran wasu malamai suka ce a'a ana kula shin ta hitun ko bata hitun ba shi an magana sai an ka ce bata hito ba tattaso kan mace ko tattaso kan mace ko sai a kula da mi sai a kula da natsuwa sai aka ce idan ta hana ma natsuwa cikin sallah har ya zan farilla ko rukuni na sallah bai cika ba ko ba haka ba babu sallah ka san mai jin rihi na matsa bai rukuni daidai ko sai dan yi haka ya dan ko yawwa bai rukuni yayi balance yayi wanda aka ce wa aza kwariya ko ko ba haka ba saboda mi saboda yayi wannan to ya san zai hidda abin nan sannan bai sujuda ta kwarai ko ba haka ba can wajen suwa zai sura ya danne duwa yune ga kasa ya aza goshi ne ko to in kai haka sun ka ce babu sallah don ka rasa rukuni amma in ba rukuni an ka taba ba wani abu na ya taso sunna ta kila ko ko mustahabbi na abba ka cika ba in dai rihin bai hito ba suka ce akwai sallah kila na fata mun fahimci wannan to wannan ne shine sabani da aka yi amma gaskiya hujjojin da ya kawo la huwa yudatu al akhbasari suna da ƙarfi sosai saboda haka idan dai kana ta ture-ture ta hito kamace ta hito kamace ka huta da rayuwarka ka sake aron za ka zo ka yi sallah ko babu ruwa ibn taymiya ce ka saki dubura ka kai lihin ka zo ka yi taimaka ka sallah ko babu ruwa ya ce wajibi na tsaron lahiya tunda kuma akwai wurin sauyi to kana tana tasowa kana matsaya za ka fitar da cikin ko ba haka ba sai ce ka yi rihin an tambayi ina hukuncin wanda ga rihi ya matsayi kai ya yi shi in yin shi bai da ruwan aruna aruna ta guda ta da bai da wasu ruwa ya ce ya yi yi ne ya ce ma kila gani saboda haka wala fa ta ni hadisi na ingantacce ba a mutum mutum ne Allah ta mu wannan ce kuma malam dan Allah mai ke sa mutum ya ji gaban sa na yawan faduwa ba baya cikin nasuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub mala ya ce kai ta ambaton Allah wannan ce menene asalin haila don ina jin wasu kissoshi game da haka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amari na kataba Allahu ala banati Adam al'amari na da Allah ya rubuta shi ga biyan Adam alaihi salam ya rubuta ga matan duka suna haila amma kila ba sani ko wani tarihi kasan a bashi zungurere tarihi game da haila ko ba haka ba kila sai ce ni wannan ban san shi ba amma dai ga haila mun sallar ya ambaci cewa haila abuna al'ada ta da mun Allah da kin ya rubuta shi ko ci ya mace tana haila ko ba haka ba sai an samu da ba ta hana kila wani abu na nadiri kila ko wani abu na wanda duk wani gwadin wani abu daban na ayat Allah ba mu guji zaga wannan ba ba wata karama ga rai ba kila an gane ba mu guji zaga mai wanda bai haila ba ba karama ga wanda bai haila ba aya ta da Allah ka sun hukunta ya nuna cewa yana iya sa ka ciki haila yana iya sa ki haila ko ba haka ba eh wannan ki yace menene karancin kwanakin jinin haila mafi rinjaye Sai da karancin kwanaki karancin kwanaki ba su da karanci ko kika guda jini ya to bilis ba haila idan jini ya zo mace sai ya ɗauke sai mijin ya take ta kuma sai ya sake da menene hukuncin musa idan jinin hali ya dauke ko kila mai wanda da kaulin jihun sai ta yi wanka ko masha Allah sai ya zo mata bayan ya zo mata kuma sai hali ya sake dawa babu komi mijin lahiya to Allah menene hukuncin jinin da ke biyowa bayan cikin mace ya zube in ciki ya zube jinin da ka biyowa nifasi ne sai ai mai wanka ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani don Allah ina tambaya akan wannan na ga wani mutum idan ya gama sallah sai ga ya addu'a ya nuna gabas yamma kudu arewa ya kewaya kansa ina da ya <laughs> ga an san fasara ko kila shi ya zafi wata amsa Ehen ya san dai wannan wani surkulli na daban ko ehen a abuna na aljannu wanga wuri da aljannu na ba wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam na ba kuma ko aljannu iblis sai shi da shayadinu ba na manzo sallallahu alaihi wasallam ba yawa ba dibin gabas ko kudu ko na wuri gina wanda yake dai aka bashi kila na sa'a ya karda amma dai abinda muka yi mai kira ya lizimci din manzo zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ga wasu makublai an kawo an ce wajen bulugul maram aka yadda su